This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu are assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da sahabi imam aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya wato uku da rabi kenan agogon nan birnin washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar nijar jami'an tsaro sun halarci wani taron horo na musamman ko menene makasudin wannan horo izan an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali an ƙare shi an yi ilgan ƙuri'u an ƙare babu wani tashi hankali lauyoyi a najeriya na ci gaba da tsokaci bisa buƙatar da fitaccen lauyan nan mai kare haƙƙin bil'adama femi na ya gabatar a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta icc game da badakalar kuɗaɗen sayan makamai inda suka yi ƙarin bayani kan hurumin kotun game da binciken wannan badakala to kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ya kuke kallon wannan bukata da lauya na ya shigar a kotun ta hukunta manyan laifuka wato icc lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma da wani rahoto kan wata ziyara da wata tawagar 'yan kasuwan amurka suka kai wa shugaba muhammadu buhari da farko ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda hali yanzu yake beijing zai yi kira ga china ta kara matsin lamba ga koriya ta arewa ta tsaye da gwaje-gwajen makaman nukiliya lamari da ya janyo cece kuce yayin da zai tattauna da mahukuntan kasar babban birnin kasar da zai fara a kowane lokaci daga yanzu an ayyana mr kerry zai gana takwaran aikinsa na china wang yi da safiyar laraba agogon beijing kuma manyan jaman diflomasiyan biyu za su gana da manema labarai kamin su ci gaba da tattaunawa a zaman cin abincin rana kamar dai yadda aka ji daga bakin wasu jaman amurka tun da farko a cikin wannan wata hukumomin koriya ta arewa da ke pyongyang sun gudanar da abin da suka kira gwaji kuma suka samu nasara a makamin mai wato makamin kare dangi na sinadarin hydrogen mataki da ya janyo wa kasar la'ana daga manyan kasashen duniya china da ita ce uwar gida ko kuma uwar ɗakin koriya ta arewa paparoma francis ya yi kira ga iran ta yi amfani da muhimmin matsayinta ta karfafa zaman lafiya a yankin gabas tsakiya kuma ta taimaka wajen hana yada ta'addanci da kuma fasa korin makamai yau talata ne paparoma ya yi wannan kira bayan wata ganawa ta sirri na tsawon minti 40 da yi da shugaban kasar farisan wato hassan ruhani a fadar Roman da ake kira vatican sanarwar bayan taro daga fadar ta ce taron ya yi nuni ga muhimmiyar rawa da ta kamata iran ta taka wajen ganin an sami maslaha ga wato fitintunin da yankin gabas tsakiya ke fuskanta musamman ta'addanci da kuma safaran makamai tun bayan da aka zaɓe shi shekaru uku da suka wuce Roman francis yana jaddada mahimmancin sasantawa ta wajen yin shawarwari a zaman yadda wato hanyar za ta fi dacewa wajen warware rashin fahimtar juna yau talata majalisar dokokin kasar denmark ta amince da jerin ƙudurori da za su hana bakin haure neman mafaka a kasar dokokin da aka lakaba wa suna wato juri wato irin kayan adon mata masu daraja ya samu gagarumin rinjaye cikin abin da dokar ta tanada har da jinkirta zuwan iyalan dan gudun hijira har na tsawon shekaru uku da kuma kwace mallakar bakin hauren. amma kwamishinar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa duk sun yi allah wadai da dokar a zaman wacce ta saba a manufofin ƙungiyar tarayyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban rasha vladimir putin ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su inganta matakan hana cin hanci da rashawa sawa'i bayan da tashar bbc ta gabatar da wani shiri inda a ciki ta ba da rahoton cewa dukiyar da shugaban na rasha ya mallaka ta kai kusan miliyan dubu arba'in wato dala biliyan arba'in a ganawa da ya da majalisar ministocinsa yau talata fitin ya ce aikin yaƙi da cin hanci da rashawa zai kasance babban ƙalubale ya ce baki ɗaya akwai gagarumin aiki a nan ya ci gaba da cewa a gani na wannan jan aiki ne watakila wanda da wuya a shawo kansa amma idan muka yi wato idan muka yi yin wato komi lamarin zai ƙara muka ƙin komai lamarin zai ƙara tsanan wato tsananta halin da ake ciki kuma fada kremlin ta shugaban na rasha ta yi watsi da kalaman da wani jami'in baitulmalin amurka ya gaya wa bbc cewa shugaba putin shine alama ko kuma hatimin cin hanci da rashawa kremlin dai ta ce wannan babu tantama kage ne to labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar Nijar an gudanar da wani taro na horar da jami'an tsaron kasar wato yayin da ya rage kasa da wata guda a tunkari zaɓukan jamhuriyar ta Nijar. Wakilin murya Amurka Shu'aibu Mani ya aiko mana da wani rahoto daga Maraɗi. jami'an tsaro ne daga rundunoni daban-daban a cikin jiha suka amsa kiran karatun tanatsu ta yadda za su saka ido da ɗaukar matakai a gudanar zaɓuɓɓuka na 2016 cikin kwanciyar hankali kwamishinan 'yan sanda kuma shugaban hedikwatar 'yan sanda na jiha malam sumaila kure ya tabbatar da haka kan a yi zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe ma hizan ana tsaro tare da kiyaye da hakkin bil'adama kuma hizan duk abin da za a yi tare da shizan cikin ka'ida ne na tahiyar da doka kamar yadda ya kamata kundin tsari na zaɓe yana da nashi dokoki da ka'idodin shi waɗanda daban na nashi ne yake da su daban jami'an tsaro ya kamata su kiyaye da shi shizan ana yin shi cikin ka'ida kuma mutane shi zan kowa yana zuwa yana dawowa hankalin shi kwance ba tare da kuma an kyale ba wani ya je abin da bai kamata ba kun ga za a kyale mutane waɗanda za su zo su tsaye su ce suna sayan eh, ba wasu kuɗi na aje a yi zaɓe ko za su zuwa su tsaye dan in wani ya gane su ba za a iya zaɓe yadda yake so ba duka waɗannan ire-iren waɗannan abubuwa yana da kyau a kula da su. ko kaka ƙungiyoyin furafula su ka ɗaukar wannan mataki da ya zama tamakar rigakafi malam awar ɗan tona kodaye ya kawo na shawarwari ga jami'an tsaro ya zuwa talakawa jami'an tsaro a ba su dama su yi aikin su daidai yadda ya kamata abu ne eh, na alheri ga duk jama'a su ne na ɗaya su ne gimshiki don abu ya kyau wannan horo da ake masu ya zo daidai don haka kiran da nake masu su saurara da kyau su yi amfani da abin da za a ƙara gwada masu don su da kwarewa sosai bisa ga aikin da suka saba yi don su tai da shi da kyau duk abin da dai kowa ke faɗi faɗi ne yau da kullum ina kira ga jama'a duk wani abu wanda suka ga zai kawo tashi hankali ko su yi maganin shi ko su sa a yi maganin shi in ka ga abin da ya yi ka ka shaida ma jami'an tsaro don maza maza a ɗauki mataki wanda za a kashe wannan wuta don mu zanna lahiya cikin ƙasar nan ta tamu ta Nijar abin da muka saba gani. Doka tebori guda ne ake matsaye fatan kwanciyar hankali kuma a gudanar zaɓuɓɓuka lamin lafiya domin ba da misali na gari. Kwamishinan 'yan sanda Malam Sumaila Kure na mai jira ga mahalarta taron. Dokoki dokoki da ake waɗi da na ƙasa tamu ta Nijar da waɗanda kuma suka shahi ƙasar Nijar alƙawlan da ta ɗoka bisa ga haraka eh, majalisar ɗinkin duniya shi zan sun san su da su suke aiki kenan cikin ka'ida ake yi shi zan an kula da an yi wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali an kare shi an yi ilgan ƙuri'u an kare babu wani tashi hankali kwamishinan 'yan sanda kenan na jihar malam sumaila kore sha'imani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar kuma da lagai da sha'aibu mani a najeriya yau wata tawagar 'yan kasuwa da shugaba barack obama na amurka ya turo najeriya ta gana da shugaban kasar muhammadu buhari wakilin murya amurka umar faruk musa na dauke da karin bayani dangane da wannan ziyara bayan kammala ganawar ne na tuntuɓi malam garba shehu domin in ji ƙarin bayani akan yadda ziyarar ta kasance tsakanin shugaba muhammadu buhari da wannan wakilai na shugaba barack obama inda ya ce shugaba obama ya turo su kuma wannan tawaga ai tana cikin irin alkawura da shugaban amurka ya yi wa shugaba Muhammadu Buhari cewa zai kama mana a wannan gwamnati dangane da gina tsaro na Najeriya da kuma bunƙasa harkar kasuwanci da masana'antu domin a samu aikin yi a kuma yi arziki a ƙasa. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki wato Malam Shu'abu Idris domin in ji cewar ganin irin yadda darajar naira ta kare da kuma farashin mai ya kare a kasuwar duniya. Ko yana ganin wannan ziyarar za ta iya wani tasiri domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya sai ya ce. Farkon shekarar nan kuɗin Najeriya naira ɗari biyu ne da ashirin ɗari biyu da goma da ake hada-hada a ciki yanzu ya koma naira ɗari uku kowace dala ɗaya yanzu ka duba haka kusan kashi hamsin kenan kuɗin ya kari inda mutum ya shigo da dala miliyan ɗaya a cikin watan nuwamba ya samu naira miliyan ɗari biyu ya sa hannun jari a ƙasar nan yaya zai yi ci riba idan yana son ya fitar da dala miliyan ɗaya nan a yau wanda sai ya nemi naira miliyan ɗari uku ko da goma sannan ya fita kaga wani irin kasuwanci zai yi ya samu wannan riban kusan kaga babu. Malam Shu'abu Idris kenan wani ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi. A halin da ake ciki dai gobe ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki a ƙasar Kenya kafin ya isa ƙasar Ethiopia domin halartar taron da za a yi na shugabannin ƙasashen Afirka na wato tarayyar Afirka a Addis Ababa. umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria To a Najeriya har ila yau masana harkar shari'a sun fara tofa albarkacin su dangane da wani korafi da babban lauyan nan Femi Falana ya gabatar rahoton wato kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke Hague. inda ya buƙaci kotun da ta binciki badakalar wawure kudaden sayan makamai da ta haddasa mutuwar dubban mutane barista awal garba ya fara mana tsokaci ne kan hurumin kotun na dama da take da shi na wato sauran wannan ƙara. eh to ita kotun nan ta wato babbar kotun jin kararraki na wato hatta haƙƙin bil'adama ta duniya wato international criminal court tana da hurumi idan an shigar mata da ƙara akan cewa an taka hurumin dan adam kuma an ci haƙƙin an taka haƙƙin waɗansu wato mutane ba tare da hurumi akan wani abu da ya shafi wato kasuwanci ko zamantakewa ko mu'amala amma duk lokacin da aka ci aka taka hurumin dan adam aka ci zarafin dan adam to tana da hurumi sosai a kai kuma kowa yana aka yi a duniya za a iya kai kara gurin hmm. amma ina kyautu tun da shi ƙwararren lauya ne dole zai kai kara ne akan cin zarafin bil'adama da aka rika yi na kisan kai da kisan gilla ganin cewa akwai shari'a da ake yanzu haka amma a fannin badakalar kudaden kana ga sakamakon ɗaya zai iya shafar ɗaya idan ka kwatanta wannan ta hek da shi falana ya shigar da wacce ake a najeriya za a ce ɗan juma ne da ɗan jummai sunan ka gaba ɗaya ba ne da cikakke amma kuma da akwai nasaba duk an ɗauki wannan ƙaran ne saboda abin da ya faru amma kuma kowanne yana da huruminsa da kuma tsarinsa da kuma irin yadda ake tafiyarwa saboda haka wannan ba zai taɓa wancan ba akwai abin da ake kiransa double jeopardy a wato shari'ance shine ita ce wato watakila wanda ake tuhuma akan tuhumar da ake masa an sa shi a kotu wato guda biyu iri ɗaya ma'ana ana tuhumarsa da abu guda ɗaya a nan a nan kuma ana tuhumarsa da wannan abun kuma shi ɗin ne amma a nan kada akwai bambanci nan a najeriya ana tuhumar su ne da zargin cin kuɗaɗe a can kuma kotun duniya wanda nake kyautata zato za a tuhume su ne da wato abin nan cin zarafin bil'adama da kuma jawo kisan kai da cin mutunci da sauransu kaga wato shari'o'in daban-daban su Allah ka no ba a san mu amma ba sanin nan ba na aibu ba ba mu ka taro hanya ba barista awal garba kenan wani masanin shari'a a najeriya to kan wannan lamari muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku wannan wato kan wannan bukata da babban lauya fi mai fala na gabatar a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta icc ya kuke kallon lamarin yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kamar da kira mana farko ya zo daga kaduna ne wani ne akan layi to sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna mala ibrahim muna maka maraba da zuwa menene ra'ayinka to gaskiya ra'ayina dangane da wannan kara da wannan babban lauya ya kai gaskiya ya yi daidai saboda ya nuna cewa lallai shi dan kishin kasa ne kuma yana damuwa da irin abubuwan da suke faruwa a najeriya kuma za mu so sauran ire-iren su su mara mai baya kuma da fatan idan eh, aka fara sauraron wannan taron a adalci duk wani wanda ke da hannu akan taimaka ma kungiyar boko haram ko kuma a kakkashe jama'a da ake yi to lalle a hukunta shi daidai da gwargwadon laifin da ya aikata mun gode malam ibrahim daga kaduna ga kira daga jihar plateau wa alaikum salam wa ke magana salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa ke kallai to daga karamar hukumar wase a jihar Plateau. Hmm. Sunana Abdurrahman Amwase Amwase daga unguwan Dambura ina cikin gida ina shakatawa na bugo muku waya. Masha Allahu wato shawaran da zan bayar game da duk wani wanda aka kama da wannan laifi har ga Allah doka ta yi aiki a kansa ba sani ba sabo wannan gwamnati da Eh, idan kana ji na muna magana ne kan batun korafi da wani fitaccen lauya ya gabatar a gaban kotu hukunta mai laifuka ta icc ya kake ganin lamarin ka wuce daga batun cewa duk wanda ke da laifi a hannu a cikin wannan lamari a hukunta shi hello kana ji eh, eh, ina goyon bayan haka ai duk wani ne lauje cikin nadi da ya yi nadi to har ga Allah sai ya warware wannan laujin wallahi ba sani ba sabo a hukunta duk wani kawai ya yi ta bankaɗo mana masu almundahana da kuma munafukan na gode to mun gode malam abdurrahman daga jihar plateau ga kira daga zaria wane ne akan layi to assalamu alaikum sunana musa daga garin kwangila zaria memba a kungiyar taska muna jin kamala musa gaskiyar magana shi wannan lauya ya yi kokari dama abin da ya kamata a ce a manya-manyan lauyi waɗanda suka san shari'a su yi kokari su kai koke ga duk waɗanda suka wawure kuɗaɗenmu. Amma Malam Musa kana ji na? Hello? Hello? Kana ga kamar shari'ar da ake a gida ta isa ba? ai ba ka sani ba ka san banda ma samun gwamnati muka e, wanda muke sa ran a adalci idan da gwamnatin baya ne ai kaga ba maganan wannan to yanzu an haɗa karfi da karfe ne ga waɗanda suke gida lauyoyin da ke gida da alkalan da ke gida lauyoyin da ke waje da alkalan da ke waje to da haka duk wanda ya wawuri kuɗi ba gudu ba da ba a kame shi mun gode malam musa daga zaria ga wani kira daga gombe wane ne akan layi Umar ne daga karamar hukumar Kaltingo jihar Gombe. To, Malam Umar muna jinka. eh ra'ayina ne wannan kara da babban lawa ya shigar a ni a wuri na bai yi daidai ba. Mm, Mene ne eh, eh, dalilinka? Ya kamata ya shigar da kara ne a cikin gida Najeriya. Domin wancan kotu an kafa ta ne saboda ciwa shugabannin Afirka zare. Eh, amma... Ya kamata a shigar da kara a nan Najeriya. Malam Umar, karar da ake saurara game da wannan batu a Najeriya din. hello kana ji na malam umar na ce karar da ake saurara yanzu haka a nan najeriya kana gaba ta gamsar ba kake cewa a ƙara shigar da wata kowa ne a kasan shi ba wa a ɗauke shugabannin mu ana kai su kasashen turawa ana ci musu zarafi yawwa to muna da kotuna da alkalai wayanda za su iya aikata duk wani shari'a yawwa yanzu na fahimci batun da kake yi mun gode kwarai malam umar daga gombe ga kira daga kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzera Mai Hat bakon ji sami naka jihar Kaduna Najeriya. Wa alaikum salam muna jinka. Da sana farin ciki da wannan babban lauya da ya kara kai wata kara akan wannan matsatsalan kudin cin hanji da rashawar aka yi wannan ika ya yi kyau haka. Kowaye a kama shi da irin wayannan abubuwan da suka tabka almundana ba sani ba abu. To mun gode kwarai wannan kiran daga jihar Kaduna kenan. bar mu je Kebbi. Wane ne akan layi? Lawal Isa kan ba za a Kebbi, Najeriya. Ma'an Lawal muna jin ka. Dandi local government. Eh muna jin ka Malam Lawal Isa. To wanda an ga samu da wani mai yi na cin hanci a gashi kotu a mai hukuncin da ya dace da shi kada a sake shi. Mm. Eh saboda ba su ba shugaban kasa goyon baya. Mallam kana sana cewa akwai wani fitaccen lauya a Najeriya da ke kira Femi Falana da ya shigar da wani korafi gaban kotun hukunta mai laifuka cewa a binciki wannan badakala kudade domin shi a nashi tunanin tana da nasaba da dubban mutane da aka kashe saboda ba sai wato makamai da kudaden ba. Eh, eh kana sana da wannan lamarin? bayan sanar da wannan lamar. to muna so da mu ji ra'ayinku ne game da wannan batu mun gode kwarai da gaske Malam Isa. To ga kira daga biyu wane ne akan layi? Alhaji Muhammad Adam ne. To Malam Muhammad Adam muna jinka. ka. Wato ni na goyi bayan a a shi wannan lauya da yake kokarin yin wannan al'amari gaskiya ya kyauta. Hmm. Kuma ya isa ɗan kishin ƙasa. domin idan muka dubi halin da muke ciki a najeriya yau wayannan mutane ba karami cutar da musu kai ba mu mutanen borno gaskiya kuma ni dai inda a son samu ne a samu wasu lauyoyi da za su goya mishi baya a samu dai a je a tursasa shi shi ma ya ɗanɗana abin da ya ɗanɗana wa mutane to mun gode alhaji muhammad daga biyu ga kira daga sokoto wane ne a kan layi Assalamu alaikum mai magana Kabiru Abubakar ya ki shagarin local government Sokoto State da Najeriya. Yau muna jin ka Kabiru. A gaskiya wannan ra'ayi da yake riga ne ni gaskiya yana goyon bayan wannan mataki da wannan babban lauyan ya dauka. Hmm. Domin in an kai la'akari da duk ba wai soja ba ko wani karamin aikin post ko kuma aikin kaki ya dau alkawalin zai kare kasa ta ya kare ta daga ainihin makiya da dai sauransu. To a ce har waɗannan hafsoshin sojoji sun haɗa kai a ci kudaden makaman da aka daidai a sau a yaƙi waɗanda ke son su yi wa ƙasa zagon ƙasa gaskiya wannan abun bai dace ba kuma ya kamata ya zama darasi ga wasu ya kamata hukuncin da duk ya cancanci a yi musu to ni ina goyon baya a yi musu shi. mun gode kwarai malam kabiru daga sokoto ga kira daga yobe wane ne a kan layi. hello na yobe kana jin mu. to na ga dukkan alamu layin na yoban ya tsinke kuma da haka mu kawo karshen shirin daukan wayoyin naku domin mu ji ku kan wannan batu mun gode kwarai da gaske kuma da yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni wasanni a takaice. mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kwamɓalar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta 'yan wasa da ke buga a cikin gida, inda a yau rukuni na uku aka buga tsakanin jamhuriyar Nijar da Tunisia sai kuma tarayyar Najeriya da ƙasar Guinea. Kuma ana iya cewa jamhuriyar Nijar ba ta ji daɗin wannan wasar ba, domin 'yan Tunisia sun zuba ma Nijar ɗin biyar da banza, yayin da ita kuma Guinea Conakry ta shammaci tarayyar Najeriya da ta yi maci ɗaya mai bahaushe. A wannan rukunin da ya kasar Tunisia ce ke kan gaba kuma ta samu tikitan ta na shiga zagaye na gaba yayin da gine Conakry ta sabce tikita na biyu gaban tarayyar Najeriya inda yanzu haka Tunisia da gine Conakry su ne za su kai ga wasan kwata final na wannan kwamfalar ta shanna ta 'yan wasa da ke buga a cikin gida wadda ke wakana yanzu haka a kasar Rwanda. A kasar Faransa kuwa yanzu haka ana ana can ana gogawa a wasan kusa da na karshe na kofin league na wannan ƙasar inda lille take bugawa da bordeaux yayin da kuma paris saint germain ke gogawa da toulouse sai kuma a ƙasar ingila inda liverpool da stock city ke can suna buga a league cup yayin da ƙasar italiya a kofin italiya alexandria ke can tana buga da mila ase a wasan rukuni na ɗaya na ƙasar holland ko kuma ba ana can ana bugawa tsakanin willem da kuma fc groningen yayin da ajax amsterdam ke goga da herakl almelo idan muka leƙa ko a wasan kwallon kwando ko kuma basketball a ƙasar amurka yau akwai wasan da zai hada indiana da kuma la clippers sai philadelphia za ta goga da phoenix sun sai kuma brooklyn net za ta goga da miami yayin da new york za ta goga da oklahoma haka zalika toronto za ta goga da washington yayin da milwaukee za ta goga da orlando londo magic sai portland zata goga da sacramento yayin da lalakiyar za ta goga da dallas ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta napoli ta ƙasar italiya ta sai wani ɗan wasa ɗan ƙasar faransa wanda da can ya taɓa bugawa a manchester city birmingham city da kuma shatoru ta kasar faransa da savinyi yanzu haka dai edin ya hore dan shekaru 22 da haihuwa wanda aka haifa a villeneuve a kasar faransa an miƙa shi kamar zaman aro ne ga kungiyar kwallon kafa ta karfi haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shigar shekara ta ƙarshe a mulki, gwamnatin Obama ta nuna a zahiri cewa za ta ci gaba da fuskantar al'amuran ƙasashen Asiya da suka hada da tattalin arziki, tsaro da siyasa ga ƙawayenta na yankin na Asiya. A shekara ta 2016, Amurka za ta yi ƙoƙarin ganin cewa an amince da yarjejeniyar cinikayyar trans-pacific partnership wanda yake cinikayya ne tsakanin amurka da kasashen da ke iyaka da tekun pacific amurka za ta ci gaba da sabunta kawancenta da haɓaka dangantakanta na tsaro da ƙawayenta a yankin na pacific amurka ashe take da tallafawa ƙawayenta wajen tsaro da annobar da take shafar jama'a da kuma yaƙi da 'yan fashi a teku batun tsaro a teku da matsalolin yankin suna cikin ajandar amurka a wannan shekarar in ji mukaddashin mai ba da shawara a kan tsaro da sadarwa na amurka ben rhodes a kan takaddamar kudancin tekun china amurka na karfa bangarorin gwiwa na samun matsala cikin kwanciyar hankali mai tsaro ya ce a shekarar ta gabata abin da amurka ta haikance a kai a gida da waje shine batun sauyin yanayi ya ce haɗin kan amurka da china shi ya kawo nasarar da aka samu a taron da aka gudanar a paris a kan sauyin na yanayi amurka za ta yi aiki da china a kan abubuwa da dama da suka shafi asia in ji rhodes alal misali za mu yi aiki da china ta hannun hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya mu nuna wa koriya ta arewa cewa gwajin nukiliya da ta yi barazana ce ga ƙawayenmu kuma za ta gamu da sakamakon da ya dace. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labarai a takaice a brazil hukumomin kasar za su aiki da sojoji 200,000 a yaƙi da sauro da ake zargi suke ke yada cutar zazzabi da ake kira zika da ake haza laifin cutar da take illa ga jarirai a mahaifa ministan kiwon lafiya na kasar marcelo castro ya ce sojojin za su bi gida-gida a duk fadin kasar suna raba kasidu da ba da shawarwari kan hanyoyin kawar da irin waɗannan sauron kamar yadda wata jaridar kasar ta wallafa sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda a halin yanzu yake beijing zai kira ga china ta kara matsin lamba ga koriya ta arewa ta tsaye da gwaje-gwajen makaman nukiliya wanda ya janyo cece kuce yayin da zai tattauna da mahukuntan kasar babban birnin kasar wato beijing da za a fara a kowane lokaci daga yanzu an ayyana mr kerin zai gana takwaran aikinsa na china wang yi da safiyar laraba agogon wato beijing kuma manyan jaman diplomasiyan biyu za su yi taro da manema labarai kamar su cigaba da tattaunawa a zaman cin abincin rana Papa Roma Francis ya yi kira ga Iran ta yi amfani da muhimmin matsayinta wajen karfafa zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya kuma ta taimaka wajen hana yada ta'addanci da kuma fasakorin makamai. yau talata ne papa roman ya yi wannan kira bayan wata ganawa ta sirri na tsawon minti arba'in da ya da shugaban kasar farisan hassan rohani a fadar papa roman da ake kira vatican sanarwar bayan taro daga fadar ta ce taron ya yi nuni ga muhimmin rawar da ta kamata a ce idan ta taka wajen ganin an samu zaman lafiya a yankin masaro abun abin da ya sauka kenan baki da a cikin shirin namu na yau amma za mu sake dawo gobe da safe idan allah ya kai mu yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya tana gabatar da shirin da kuma julie lathis gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu malam suleiman muhammadu lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.